السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوشا بقي قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تلاتين دا wadda ta yi daidai da 27 ga watan 8 na shekara ta 2010 a kafin mu fara karatu zan yi a uzuri akan jiya rashin samun karatu da ba a yi ba saboda na tafiya ta uzuri ta gaggawa ta kama ni na ɗauka kan cewa har zan je in dawo a daidai sallar la'asar amma haka bai yiwu ba wallahu ya alamu wa antum la ta'alamu shi yasa ban sanar batun shekaran jiya akan cewa za a samu jinkirin karatu jiya abin da sa saboda akwai waɗansu da sukan zo daga nesa saboda haka ya zamanto ya dace a yi musu uzuri insha Allah irin wannan idan ta faru zai zamanto kan cewar akwai wanda zai wakilce ni sai a yi tafsirin waɗansu ɓangarori kamar yadda muke wajen karatun beirut road insha Allah wannan tambayoyi da suka zo daidai gwargwado tambaya ta farko akwai dan uwa yana cewa shi ya halatta mutum in ya je makabarta ya zauna domin yi wa mamaci addu'a eh, ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama a makabarta domin addu'a ba ya zauna a makabarta amma domin wa'azi kamar yadda ya zo a hadithin albara ibn azi bayan an binne a bawan wani bawan Allah daga cikin ansar da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gefen kabarin yana rike da dan sanda yana cikarsa a ƙasa sannan ya ba da labari ya yi masahabai wa'azi da wannan hadisin mai tsawo na yadda fitar ran mumini take da yadda fitar ran wanda ba mumini ba da kuma yadda zaman kabari yake ga kowane jinsi daga kowanne daga cikinsu saboda haka wajen wa'azi ya alwaito sallallahu alaihi wasallam yana zama amma wajen addu'a a tsaye yake yi kamar yadda ya zo a hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance da ita da daddare sai ta ga ya tashi ya ɗauki mayafinsa ya fita sai ta bi shi ta ɗauka zai tafi wajen wani daga cikin 'yan uwanta mata ne a ita tunaninta kenan sai ta bi shi sai ta ga ya je baƙi ya tsaya ya daɗe a tsaye sannan ya juyo ita ma sai ta juya ya yi sauri ya cin mata ita ma sai ta yi sauri ya yi gudu ita ma sai ta yi gudu sai da ya zo cikin ɗaki sai ya ji ta tana haki ya ce ke ce kike bi na sai ta yi shiru ya ce ko ki gaya mun ko kuma al'alimul khabir ya gaya mun sai ta ce ni ce ya rasulallah ya ce ni fa na ga wani duhu a gabana ya ce kina tsammanin allah da mazansa za su cuce ki ne sai ta ce mala'ika jibril ne ya zo ya same ni ina kwance da ke to amma ba zai shigo ba saboda halin yadda jikinki yake saboda babu tufa a jikinta ba zai shigo ɗakin ba ya ce saboda haka na fita kuma ba na son in tashe ki wannan rahama ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai na fita a hankali na ɗauki mayafi na na je na same shi ya ce Allah ya umarce ni in je ne ma muminai da suke a wanda suka rasu in je in nema musu gafara Allah shine ya je ya tsayaye musu addu'a sai ta ce ya rasulullah idan na je makabarta ni me zan ce sai ya ce mata ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun ya koya mata wanda wannan shine hujjan jumhurin malamai wajen halaccin ziyarar mata ga makabarta inda ta tambaye shi me zan ce in naje ya koya mata wannan shine fitar annabi sallallahu alaihi wasallam ta karshe wanda daga nan ya fara ciwon kai ya zamanto ciwon ajalin sa a dama a ranar juma'ar da yamma ya je uhud ya je ya nema musu gafara da daddare kuma ya je baqi'a bayan ya je uhud bayan ya yi hudubar karshe tare da musulmi saboda haka kamar yana yin bankwana da rayayyu da matattu daga cikin muminai salawatullahi wa salamuhu alaihi to da haka kun ga haka aka ruwaito ya tsaya a tsaye ne ya musu addu'a ya tsaya a tsaye ba a ce kan cewa a zauna ba saboda haka zaman in aka mai da shi cewa yana daga cikin ka'ida sai ya zamanto bid'a amma in kawai a zaune ne kamar an yi zaman ne don wa'azi bayan zaman ka tsaya kai addu'a babu laifi amma ka ce in za ka yi addu'a sai ka zauna kamar yanzu yadda ake a makabarta bayan an binne mutum kuma sai a ce to a zauna za a yi addu'a wannan ba shi da asali a cikin addini inda mutane suke a tsaye haka za su yi masa addu'a ba zaman baya daga cikin jinsin wato sunnar addu'a ga wanda suka rasu sannan wanda ya ce yana so a yi masa ƙarin bayani a game da watannin musulunci goma sha biyu domin akwai wanda yake gaya min cewa kan cewar almuharram da safar babu alkhairai a cikinsu ma'ana mutum ba zai iya programming wani abu mai ma'ana a waɗannan watanni guda biyu ba kamar aure da sauransu a wannan ba shi da asali a cikin addini watanni guda goma sha biyu ne allah ta'ala ya cewa inna iddata shuhuri inda allahi na ashara shahara a fi kitabillahi yau ma halakar samawati wal arda minha arba'atun hurum watanni a wajen allah su goma sha biyu ne tun a ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa daga cikinsu guda hudu masu alfarmani su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su da cewa talatin mutawaliyatun al-dhulqaida wa dhulhijja wa muharram guda hudu dinnan guda uku daga cikinsu masu bibiyan juna ne dhulqaida da dhulhijja da muharram wa rajab mudar da kuma watan rajab wanda su ne rajab abin da sa aka kira shi rajab mudar saboda quraishi sun kasance suna jinkirta shi in suna so su yaki ko su gaggauta shi shi ya ake dangana watan ya zuwa gare su wayannan su ne guda hudu masu alfarma ta yaya za a ci babu alkhairi a watan muharram bayan an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi muharram. fiyayyen azumi bayan ramadan shine watan watan Allah na almuharram kuma cewar watan safar wata ne wanda yake ba na alkhairi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ibtalin ya rusa wannan nuna da'awar jahiliya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la la adwa wala tiyara wala hamata wala safar babu adwa adwa shine ka ce wata cuta tana wato wani yana harbin wani da cuta wala tiyara babu camfi shu'umci wala hama babu itikadin samu cewa akwai wata fatalwa wala safar babu itikadin cewa watan safar wata ne na sharri wata ne wato na shi'umci wata ne wanda babu alkhairi wanda waɗansu suna karawa da cewa larabarsa ta ƙarshe ta ce laraba gana wanda ake wani rubutu ake sha da albasa wanda ya wannan rubutun wanda ya sha wannan rubutun da albasa zai gabaɗi in ko bai sha ba ba zai gabaɗi ba kuma in ma ya gabaɗin watakila zai ganta ne a cikin wahala cikin tsanani amma in yi wannan rubutun wanda ake sha da albasa shikenan ya huta duk wani yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la safar babu wannan itikadi jahiliya ne saboda haka duk abin da zaka yi ka je kai a kowace rana a kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam baya shi'umci baya ganin wato baya canfa wata rana ko wani wata ko wata shekara ko wani lokaci babu abin da zai kawo maka mummuna illa mummunan aikinka sako shine abin da zai kawo maka tsiya da rashin sa'a kamar yadda kuma in kana son ka samu sa'a ka bi Allah in kana so ka samu dacewa ka bi Allah za ka yi abu ka yi sallah raka a biyu ka gaya ma Allah kuma ka tabbatar kana bin Allah a lokacin cikin sai Allah ya baka albarkar abu amma in ka ce za ka fara abu ka fara kulla shi da sabon Allah to wannan abin ka tabbatar kan cewa babu alkhairi a cikinsa kuma wannan ko da ka samu sai Allah ya kwashe albarka a cikinsa shine ibn rajab yake cewa wajen a cikin littafinsa al-lataiful ma'arif wanda yake bayyana kowace wata kowane wata da abubuwan da ya zo na wazifa na ayyukan da'a a ciki yake ambatawa game da watan safar cewa abinda duk mutane suke nema na wato abubuwan da zai kawo musu alkhairi su neme shi wajen da'ar Allah kuma abinda duk suke guda wanda zai iya kawo musu sharri su guje shi ta hanyar ta hanyar gudun sabon Allah na sannan wannan ya ce wani mutum yake da zabi yana kiwon su a cikin a cikin wata ma'aikata ta gwamnati amma shi ya san zabin suna yin kwai kuma ba zai ɗiba ba sai dai ya bar su su lalace to mutum ya iya ɗiba ya ci tun da shi mai su ba zai ɗiba ba sai dai ya bar su su lalace a to da wani dalili za ka ɗiba allah ta'ala cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku da juna ba da haƙƙi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace bima ya'kulu ahadukum mala akhihi bighairi haqq dan me daya mutum zai ci dukiyar dan uwansa ba da haƙƙi ba tsuntuwa ma fa cewa aka idan kai tsuntuwa ka sanar da ita shekara daya in ka rasa wanda yake ya zo ya ɗauka in baka san me ita ba ba wanda ya zo ya yi claiming ya ce tasa ce to ya halatta ka ci amma in ka ci da niyyar cewa bashi ne yayin da duk mai ita ya zo ya ce gashi ta wace to wajibi ka biya shi to tsuntuwa ma kenan wanda ba a san mai ita ba komai kankantarta komai kankantarta ai ba dukiyar mutum ba ce to ballantana wannan wanda yake kasan mai shi amma kuma ba naka bane kasancewar yayi a wajen aikin gwamnati um, wannan ya ci dukiyar al'umma wannan laifinsa shi zai ɗauka ba za ka ce wannan ta sanya shi ya zamanto wannan dukiyar wannan zabin sun zamanto na mu duka ba tunda dai nasa ne ya zo ya ɗauko su yake kiwon su shi ya mallake su kwan ma nasa ne ba zai zamanto naka ba sai dai kuma shi kiwon su da yake a waje wanda yake na gwamnati idan ba da izini ne idan ba waliyul ba ne wato shugaban musulmi ko na'ibinsa ya ba shi izini kan yayi wannan to ya zama to abin da yake yi yana cin eh, wato yana tasarrufi da dukiyar al'umma ba da haƙƙi ba wanda yake wannan shi ma haramun ne zai zama to wannan dukiyar tasa akwai wato abu wanda akwai saban Allah a cikin yadda yake tsororon wannan dukiyar tasa Ah, haka zalika bari da yake suna lalacewa wannan saban Allah ne bari da yake suna lalacewa shi ma wannan saban Allah ne sai dai idan ya zamanto kan cewar kai kana so ka taimaka don saboda kada a a barnatar da dukiya ka je ka ɗauka ka sayar in ya so ka je ka kai masa hmm, ka je ka kai masa idan har za ka yi amma idan ba za ka yi ba kana so ka hana shi israfi ka je ka yi masa wa'azi ka ce masa mala abin da kake bai halarta ba wannan barnatar da dukiya ne kuma Allah madaukakin sarki ya ce wala tusrifu inna wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kada ku yi israfi kada ku yi barna Allah baya son masu barna zaka so a ce Allah madaukakin sarki ya zamanto ya hana maka abin da zaka ci saboda ka saboda kai barna da dukiyarka saboda haka wannan wa'azi ya kamata kai idan kuma ya in ya dauka alhamdulillah in bai dauka ba to shikenan shine da laifin da ya jaɗo kansa kada ka je sanadiyar wannan kai ka je ka dauko ma kanka wani laifi eh wannan wannan eh in ka tambaye shi kan cewa ya baka izinin ka diba in ka tambaye shi kan ya baka izinin ka diba to idan ya zamanto babu babu zubar da mutunci a ciki a babu wato babu zubar da mutunci a cikin tambayar zaka iya tambayar hmm, amma ka san ita tambaya ba a santa ita tambaya ba a santa a cikin shari'a saboda haka in sai dai in ka aminta kan cewar tambayar ba za ta zamanto akwai zubar da mutunci a gare ka ba kuma kan cewa ita kanta tambayar domin kai tawassuli da ita ne domin ka kawo gyara ka rage barnar da yake to ta wannan za ka iya yi sannan wannan mutumin da ya ce wa matarsa na sake ki har sau uku ko fiye da haka amma da aka ce me yake nufi da wannan furuci da ya yi sai ya ce shi saki ɗaya ya yi niyya a wato saki in ka zo in ya zo da lafazin saki ba a tambayar niyya a nan wajen ba a tambayar niyya ana tambayar niyya a cikin lafazin da yake ihtimali da yake da ɗaukan ma abinda ake ce ma alkinaya amma lafazi idan ya zo da saki mutum ya ce wa ya saki matarsa saki uku to wannan saki uku ne wannan saki uku ne ba a tambayar sa niyya a nan wajen abinda ya zama to bai amfani da lafazin saki ba in ya ambace shi wanda yake kuma bayanin sai yana cikin littafin fiqihu a nan wajen shi ne za a tsayar da shi a ce za a tambaye shi niya amma a talak a wajen dukkan malamai in yace saki wannan yana daga cikin sarihun talak wato lafazin saki wanda yake bayyananne wanda ba a bukatar niyya a nan wajen in yi haka saki uku ya riga ya hau kansa kuma bai halatta mutum ya ce zai yi saki saki uku ba domin yana daga cikin wasa da littafin Allah kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bai halatta ba amma kasancewar bai halatta ba wannan baya hana shi afkuwa idan mutum ya yi afku ya afku kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi dan umar da wani ya zo ya ce ya saki matarsa sau ɗari yake cewa to ta saku da saki uku casa'in da bakwai ɗin kuma ka yi izgili da ayoyin Allah Allah zai jibinta maka abin da ka yi kana wasa da littafin Allah saboda haka bai halatta a irin wannan ba Eh, saki uku ne saki uku ne don babu takidi a nan wajen ta ce na sake ki na sake ki na sake ki saki uku ne mm, ya kamata mutane su ji tsoron Allah a daina wasa da wannan lafazin abinda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi a kai kuma ya zamanto hukunci da sayyidina Umar yake a kai. al-khulafa mujtahidin guda hudu ga baki ɗaya suke a kai bai kamata mutum ya rinka tadarru'i da kan cewa ai akwai riwaya ta ibnu abbas da ya saba da sauransu akan wannan ba mutum ya ji tsoron Allah ya tsaya akan yanda Allah ta'ala ya ce tunda akan saki ne Allah ta'ala ya ce wa man yattaqillaha yaj'al allahu makhraja wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita wanda ko yi abin da yake bida'a sabanin sunna bai ji tsoron Allah ba wanda bai ji tsoron Allah ba Allah ba zai sa masa makaraja ba saboda haka dan mai mutane za su rinka fafutukan neman ma mutane makaraja akan abin da suka yi na izgili da ayoyin Allah mutum yana cewa saki kamar yadda zamu gani a cikin karatunmu ne rayuwar aure rayuwar ibada ce muna gani yadda Allah yake ta faɗa a ciki wa in tuhsinu wa tattaku wa in tuslihu wa tattaku a kowanne sai ya kawo batun takawa a rayuwar aure sai an ji tsoron Allah wanda bai ji tsoron Allah ba ko Allah ba zai sa masa makaraja ba sannan mutumin shikenan zamu tsaya a nan sai gobe insha Allah Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من لله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا الله تعالى يتي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب با burace buracenku ba ne ba burace buracen ahalul kitabi ba ne man ya'mal su'an yujza bihi wanda duk ya aikata wani mummunan aiki yujza za a yi masa sakayya da wannan mummunan da ya yi wala ya ji lahu min dunillahi waliyan wala nasira kuma ba zai samu majibinci ba zai samu wajibinci a gare shi ba in koma bayan Allah wala mataimaki Allah ta'ala ya ce ba burace-buracen ku ba ne bai ambaci menene ba burace-buracen naku ba domin duk irin abin da Ka ake yin buri da shi da sunan danganta kai ya zuwa gabin addini wani daga cikin addinai Allah ta'ala ya ce duk wannan ba shi bane babu abin da yake zaka gina shi a bisa buri waɗansu malamai suna kaddara abin da Allah yake korewa a nan shine sakamako wato cewa sakamako ba bisa burace-buracen ku ne ba bisa burace-buracen ahalin kitabu bane amma wannan a kaddarawar saboda shi kuma ya kaddara ne saboda man ya'mal an yuji zabihi tunda wato kamar ayat tana magana akan sakamako ne saboda haka abinda Allah yake korewa yake cewa ba da burin ku bane ba da burin ahlul kitabi bane wato sakamako wato sakamako baya tabbata da abinda kuke buri ko da abinda ahlul kitabi suke buri amma a sahih ayar tana nufin dukkan wani abu na korewa dukkan wani abu da ake gina shi bisa buri to shine Allah ta'ala ya kore sawa'un burin na musulmi ne ko na ahlul kitabi ne dalilin saukar wannan ayar kamar yadda aka rawaito daga athar daga tabi'ai shine musulmi sun rinka cewa mu mu ne musulmi mu ne al'umma ta ƙarshe annabin mu shine na ƙarshe shari'a mu ta shafe dukkan shari'o'i littafin mu ya shafe dukkan wani littafi mun yi imani da littafin ku amma an ce namu zamu bi ba naku ba ahalul kitabi su ma kuma suna da buri suka ce mu ne annabin mu ya riga zuwa mu ne aka saukan mana da littafi kafin a saukan da kowa mu ne farkon wanda suka samu shari'a saboda haka kowa yana ganin a bisa wannan saboda haka suna ganin su ne waɗanda suke 'yan lele 'yan gatan Allah to Allah ya ce duk ba da wannan bane hatta ga musulmi ba da kawai cewa don kun ce ku musulmi ne shikenan kun zamanto 'yan gatan Allah ba wannan kwa ya dace muna so mu san irin wannan burin irin maganganun ahlul kitab wa qalat yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u yahudu da nasara suka ce mu ne ƴaƴan Allah kuma masoyansa mu ne ƴaƴan Allah kuma masoyansa kuma suka ce yahudu suka ce lan tamassanan naru illa ayyaman ma'aduda ba za mu shiga wuta ba sai yan kwanaki kadan. wuta ba za ta shafe mu ba sai yan kwanaki kaɗan za mu ɗan shiga ne kaɗan sai mu fita sannan kuma musulmi ku zo ku zo ku zauna dindindin haka suka ce dan su bakanta ma musulmi lai musulmi rai kuma suka ce laisa alaina fil ummiyina sabil babu wani hanyar da za a tilasta mana biyan haƙƙin wanda ba ba yahudi ba don mun ci haƙƙinsa saboda haka sai su ci dukiya ba ruwansu ko a yanzu ma suna cewa su ne sha'abullahi al-mukhtar hmm? ba haka suke faɗa ba the chosen people of god su ne zaɓaɓɓun mutane a cikin halittar Allah suka ce Allah har kuka yake yi saboda su in ya ga wahalar da suke sha yana cikin littafansu da suke faɗa to kaga wannan duk buri ne saboda ina hujja akan wannan to shine Allah ta'ala ya kora wannan ya ce abin ba da burin ku bane ku ce mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza man ya'mal su'an yujza bihi duk wanda ya aikata mummuna wallahi za a saba masa za a sakanta masa wannan ita ce ka'idar adalci duk ga wanda ka danganta duk ga wanda ka danganta kanka in ka aikata mummuna za a yi maka sakayya shi ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya bani abdul ko an fusakun minan nar ya bani abd manaf o anfusakum min minan nar ya fatimatu Bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qi nafsaki minan nar ya ambata su wanda suka yace fa amma wa khassa kamar yadda aka rubuta ya hada dukkan larabawa da suke da alaka da shi ya kuma keɓance mafi kusanci da shi ya keɓance su da ambato ya ce ya safiya ya ammata rasulillah tinaf saki minan nar ya safiya ya goggon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ki tsirtar da kanki daga wuta ya fatima ya yar manzan Allah ki tsirtar da kanki daga wuta fa inni la anki min Allah shay'a salili salini min mali fa inni la anki min Allah shay'a ki roke ni ki tambaye ni daga dukiyata in baki amma bazan wadatar da ke komai ba wajen Allah idan dangantaka ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yafi waɗannan wa yafi waɗannan fatima ya ce bid'atun minni tsokan nama ce daga jikina yu'zini ma yu'ziha abinda yake bata mata yana bata mu amma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki tambaye ni duk abin da yake so na dukiyata amma ba zan wadatar da ke komai ba wajen Allah to ballantana kuma wani shigege dorin dosano wanda ya zo ya dangana kansa saboda haka waɗanda suke cewa don kawai sun ce su masoya ahalul baiti ne shikenan za su yi abin da suka ga dama ballantana kuma wani can wanda ya zo ya ce ya dangana kansa ya zuwa ga wani shehi ko ya zuwa ga wani waliyi daga cikin waliyai ya ce duk da haka zai ci dukiyar mutane ya abin da ya ga dama ya fasikanci tun da yana tare da shehu idan ya mutu shi kenan baya bukatar komai kasancewarsa tare da shehu ya wadatar da shi abin da ya sa kenan mutane fa suke tafa suke suke taɓar suke musamman a garin nan namu akwai lokacin da mutane aka rinka gaggaya musu irin waɗannan tatsuniyoyin a rarraba a ce ana raba aljanna ina mutane ba kwa san shiga aljannan ne a ce dangantaka ga wani shehi ko kuma ziyarar wani masallacin wani shehi in mutum ya riga ya wannan kenan ya gama to ga abin da Allah ta'ala ya ce ya ce laisa bi amaniyakum wala amaniyi ahlil kitab ba da burinku ba ne ba da burace buracen ahalul kitab ba ne wanda duk ya aikata mummunan aiki ji zabihi za a yi masa sakamako wala ya ji dila homin duni lahi waliyan wala nasira ba zai samu wani majibinci ba ba Allah ba babu wani majibinci a gare shi da zai samu majibinci da ake nufi alwali a ay man an hula al'azab wanda zai ce a'a ku kyale shi kada a yi masa azaba ai ina nan ku kyale shi shine alwali wanda zai hana a yi masa wala nasira an nasir an riga ana yi masa azaba zai ce ku ciro shi kada a yi masa ya kwato shi to Allah ya kora wannan kaga dai ai shine kafin a yi wani ya zo ya hana ko kuma ana cikin yin wani ya zo ya tsayar da ita to duk wannan Allah ya kore ya ce babu wannan wannan ayar ta daga cikin ayoyin da suka yi tsanani ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da abubakar aka karanta masa wannan ayar ya ce ainal falah بعد هذه الآية ina za a samu rabo kuma ya rasulullah bayan wannan ayar sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wace aya ce ya ababakar sai ya karanta masa wannan ayar man ya'mal su'an yujza bi ya ce ghafara Allahu laka ya ababakar Allah ya fi maka ya abubakar alasta tamrak alasta tansab alasta tahzan alasta yusibuka al-la'wa fa inna dhalika kafaratun lak ya ce ya abubakar Allah ya fi maka ba kana rashin lafiya ba ba kana samun wahala ba ba kana bakin ciki ba ba bala'ai sukan zo maka ba jarabawa ta bala'i wato wahalo zafi da wahalhalu ba sa zuwa maka ya ce eh ya rasulullah ya ce to awonan shine kafara shine yujiza bihi din shine sakayyar tun anan duniya mumini sai a yi masa anan duniya kafiri ko sai a tattara masa a duniya da lahira a yi masa anan duniya sannan ta lahira tana jiransa amma mumini a nan duniya Allah ta'ala sai ya tsarkake shi abu huraira shi ma kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim ya ce da wannan ayar ta sauka ta tsananta ga sahabbai sai suka je suka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qaribu wa ku nemi kusancin Allah ku nemi yin daidai a cikin al'amuranku hmm? wa'lamu annahu la yusibul mumin shay'un yakrahuhu illa kana illa kana dhalika kafaratan lahu hatta shaukata yushakuha wan nakbatu yankubuha yace ku yi kokarin aiki na gari ku yi kokarin daidaituwa akan tafar ku rinka yin kokarin yin daidai bakin kokarin ku duk wani abu da ya same ku wanda kuke ki sai ya zama shine kafara a gare ku kafara ne a gare ku hatta kaya da mutum zai taka hatta tuntube da mutum zai yi ya faɗi duk kafara zai zama to wannan shine sakayya shine sakayyar wannan ta haka Allah madaukakin sarki yake tsarkake mutum shi yasa ka gani ya zamanto al'adar musulmi idan mutum ya yi rashin lafiya kamar yadda ya zo daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ya je ziyara wani mara lafiya ya ce la ba'as tahurun insha Allah hmm. wato babu babu tsanani a gare ka wato Allah ya kawo sauki tsarkaka ne a gare ka insha Allah ma'ana tsarkaka daga laifuffukan da kai Allah sai ya yafe maka su dan ya zamanto cewa ka kyautata zato ga Allah yayin da wani abu mummuna ya same ka cewa wannan abun zai zamanto tahara ne a gare ka domin wane ne baya aikata mummuna tunda ayar fa cewa ta man ya su'an wanda ya aikata wani aiki mummuna asu din nan nakira ce fi siyaqi shar wanda ya nuna kan cewa dukkan nau'i na mummunan aiki qalla au qalla au jal ko karami ne ko babba yujza bihi za a yi maka sakamako akan wannan za a yi maka sakamako to sakamakon ba yana nufin kan cewa eh, ga kafirai ne zai zamanto duk a tattara musu shi a lahira banda na duniya amma ga mumini a nan duniya Allah zai masa sai Allah ya tsarkake shi a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abin da yake samun mumini na rashin lafiya ko na wahala ko na bakin ciki hatta damuwar zuci da za ta zo masa face Allah ya kankare masa laifuffukansa da wannan saboda haka wannan yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi al'amarin mumini abin mamaki ne dukkan sa alkhairi ne idan mummuna ta same shi sai ya haƙuri ya zamanto alkhairi gare shi in kyakkyawa ya ta same shi sai ya yi godiya sai ya zamanto alkhairi a gare shi wannan ga mumini ne kawai saboda haka mutum ya kyautata zato ga Allah yayin da wani abu mummuna ya same shi sannan kuma mutum ya rinka yawan istighfari akan wato miyagun ayyukan da suka da ya same shi domin Allah madaukakin sarki duk da yana yana ruko da zunubi amma kuma yana yafewa Allah ta'ala ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir abinda duk ya same ku na musiba to saboda abinda hannuwanku ne suka tsoro ku ku je ku janyo makan abinda kuka aikata ne amma tare da haka wa ya'fu an kathir yana afuwa ga da yawa da yawa Allah afuwa yake ya kyale in musiba ta zo daga cikin yan sauran ne wanda Allah ya nufin ya tsarkake ku daga wannan saboda haka wannan yake sanya mutane mu kyautar zato ga Allah sannan yawaita istighfari yayin da tsanani ya zo maka ka yi haƙuri ka yi jimuri ka daure ka nemi allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya zamanto ɗahara ne a gare ka tsarki ne a gare ka wato hatta damuwa sannan kuma wannan ayar a cikinta ta kunshi wa'azi a gare mu a kan wato mu rinka ruɗar kanmu umar yana cewa wato al'ahmaq man atba'a nafsahu hawaha wata manna. alallahi al’amani wawa wato al'ajis kai wawa wanda yake wato mara hankali mara tunani eh, wato the idiot kenan wanda shine turawa suke cewa wanda yake hankalinsa wato koma baya ba shi da kaifin tunani shine wanda ya bi masar ya bi maransa abin da take so duk abin da yake so zai yi tare kuma da haka yana yin burace burace a wajen Allah ai ba komai ai ba komai mu kamar yadda yahudawa ne suke faɗa fa khalafa min ba'dihim Allah ya zubanta su da cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wa fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khudhuna arada ah, hadha al wa yaquluna sayughfaru lana sai aka bar waɗansu 'yan baya suna suna riƙon wato tarkacen wannan rayuwar duniyar sun bi duniya wajen tara ta da neman ta da santa ويأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا كما سنة شوى أي زائي يافي منا زائي منا غافرة باموني با ‘yan mabiya annabawa ba mu ne ba mabiya kaza ba ne ba kaza wannan shine burin to Allah ya mana gargadi kada mu zamanto tamkar su muna gani yanzu waɗanda suke irin waɗannan ake yaudaran mutane imma da sunan soyayyar ahlul bait wa imma da sunan soyayyar waliyai haka za a je a sanya mutane su bar bin shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma an cusa musu buri suna zaune suna keta dukkan iyaka ta allah da dukkan koyarwa ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwansu da sunna sun mai da addinin su gabaki ɗayansa ka cifkaf ɗinsa bid'a amma kuma suna cewa su ne waɗanda suke ranar alkiyama za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba gashi kuma saboda haka daga wani ƙur'anin suka samu wannan daga wani hadisin suka samu wannan ga ƙur'anin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗa da zaka san kan cewa wannan kirkira ma Allah ƙarya ne kada musulmi su yaudara da wannan Allah ta'ala ya ce man ya'mal su'an yujza bihi saboda haka mu ji tsoron Allah sannan Allah ta'ala ya ce wa man ya'mal minas salihati wanda ko ya aikata daga kyawawan ayyuka abinda ake nufi da kyawawan ayyuka sune ayyuka nagari waɗanda suka tara sharaɗi biyu na wato ikhlasi ga Allah ta'ala da kuma mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai akhlasuhu wa aswabuhu wanda ya haɗa tsarka tsarkakewar niyya da kuma kasancewarsa daidai akan shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aikin da ya zamanto babu ikhlasi shine aikin aikin munafikai aikin da ya zamanto babu babu mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aikin batattu aikin wato aikin batattu aikin da ya zamanto aikin bid'a kenan to wanda duk ya aikata kyakkyawan aiki wanda ya hada sharadin ikhlasi da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam min zakarin aw untha na daga mazaje wato ko namiji ko mace wa huwa mu'min alhali yana mumini fa ulaika yadkhuluna aljanna to wannan su za su shiga aljanna to da kan kana neman yan aljannar Allah su ne waɗannan ba yan aljannar masu tatsuniya ba ba yan aljannar masu shafi mulera ba yan aljannar Allah su ne waɗannan wanda Allah ya faɗi su a wannan ayar wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna aljanna waɗannan waɗancan su za su shiga aljanna wala yuzlamuna naqira ba za a zalunce su ba ko da kwatankwacin ƙwallon nan ne dugon nan ne da ke bayan ƙwallon dabino wanda yake wulakantaccen abu bai kai komai ya taka kara ya karya ba to ko da gwargwadon wannan ne Allah ba zai tawaye musu ba wannan ya nuna kuma kan cewar dukkan aiki na gari sharaɗinsa ba zai amfani mutum ba sai in akwai imani saboda haka waɗansu da suke kafa hujja da cewa ya Allah ya ce wa man amal mithqala dharratin khairan yara wanda ya aikata ko koda kwatankwacin kwayar zarra na alkhairi zai gan shi suke cewa hatta kafirai ma da suke aikata ayyukan alkhairi suke taimako irin masu foundation ina na taimaka ma marayu masu kai doki da sauransu wannan abin zai amfane su tunda Allah ta'ala ya ce man ya'mal mithqala dharratin khairan yara sai dai ya gani a nan duniya amma a lahira ba zai gani ba tunda Allah ta'ala ce wa huwa mu'min idan mumini ne shi sai mumini amma wanda duk suka yi aiki na alkhairi din in ma aikin alkhairi din ne wanda suka yi na taimaka ma mutane to da wannan za su samu daga cikin rahamar Allah a nan duniya waɗansu abubuwan da Allah ta'ala yake musu na alkhairi da kuma kawar da waɗansu sharrace-sharrace a gare su ya zama to sanadiyar wannan ne amma a lahira Allah ta'ala cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura muka fuskanci abin da suka aikata na aiki sai mu sanya shi ya zamanto kura wadda ake yada ta wato ya zamanto gashi nan suna ganin sa kamar wani abu ne sai Allah ya tayar da shi ya zamanto a tutar babu domin tunda ba su da asalin imani wannan aikin da suka yi nagari ba zai amfane su ba shi yasa koyaushe kwaɗayin mumini ya zamanto ya rayu akan imani ya mutu akan imani wata ran sufyanu thauri aka same shi yana ta kuka aka ce ya, ya aba abdullah me ya same ka kake kuka zunubanka ne kake ta tunani suka dame ka ya ce wannan mai sauki ne inda na san cewa zan haɗu da Allah da imani duk yawan zunubai ma ba za su dame ni ba na san Allah zai yafe mun su amma abin da yake sa ni kuka yake kawo min tashin hankali a me zan kare shin zan kare a cikin imani ne ko ko ba zan mutu a cikin imani ba wannan hakika shine abin da ya kamata mumini a rinka damun wannan ya zamanto shine babban abin da yake tunani shi yasa kaga yana daga cikin addu'ar annabawa addu'ar annabi Yusuf fatirar samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin yace ya kai wanda ka kirkiri halittar ka faru halittar sammai da ƙasa kai ne majibinci na a duniya da lahira ka ɗauki raina ina musulmi haka yace tawaffani musliman ka ɗauki raina ina musulmi wannan shine babban arziki ka mutu a cikin addinin musulunci domin yayin da ka mutu a cikin addinin musulunci shine dukkan sauran abubuwan za su samu tushe amma matsawar ya zamanto kan cewar ka baka mutu a cikin addinin musulunci ba to komai fa ya riga ya rushe wal iyadu billah to sannan Allah ya ce wa man ahsanu dinan mimman aslama waj mimman aslama wajhahu lillah wane ne yafi kyawun addini fiye da wanda ya wato miƙa fuskarsa ga Allah wato shine yayi ikhlasin addininsa ga Allah wa huwa muhsin kuma ya zamanto mai kyakkyawan aiki ne wattaba'a millata ibrahim hanifa kuma gashi yana bin tafi addinin annabi ibrahim hanifa wanda yake mai karkata ga barin dukkan addinan karya mai karkata ga barin dukkan shirka ya zuwa ga tauhidi kadai shine ma'ana alhanif alhanif ba shine wanda ya samu tauhidi bisa tsuntuwa ba ya samu tauhidi bisa wato lalibai a duhu ba a'a bisa bayyana ya samu tauhidi ya san tauhidi ya san shirka ya auna ya gani ya ce shirka watsatsiya ce shirka ba shirya ba ce ya batta ya zo ya bi tauhidi shine alhanif wato ya ƙaurace ma shirka bisa basira da bayyana ya zo ya bi tauhidi to wannan ita ce raba rigima tunda duk ayar tana da alaƙa da laisa bi ku ai ba magana ku bace ku musulmi da burinku wala na ahlul kitab ga raba rigima wadda a cikinta kuma aka tsarkake musulmi aka ce tafarkin su din shine daidai Allah ta'ala ya ce addinin da ya fi kowanne kyau babu wanda addinin da yake mai kyau irin addinin wanda ya zamanto mai ikhlasin ibada ga Allah aslama wajhahu lillah alwajhu fuska wato ya ya sallama fuskarsa ga Allah wato ya fuskarsa ta jawu ga Allah domin fuska ita ce tafi alfarma da daraja a jikin mutum to yayin da ya zamanto ya kafa ta ta fuskanci Allah ta jawu ya zuwa ga Allah to saurin gaggan jikin ma ya bi Allah to wanda ya haka wannan ishara ne ga ikhlasi wato ya mai da addininsa mukhlisan lillah wato tsantsar addini ga Allah kawai kuma tare da haka ya zamanto mai kyautata aiki yana kyautatawa kyautata aiki wajen alakarsa da Allah da kyautata aiki wajen alakarsa da bayin Allah ba kyautata aiki wajen alaka da Allah amma ko baka kyautata alaka ga bayin Allah ba baka kyautata ma mutane ka ce kai mai ibada ne kai mai kullun kana sallah kullun kana azumi amma kuma makwabtanka kullun suna Allah wadai yan uwanka kullun suna Allah wade iyayenka kullun suna Allah wade wannan bai zamanto muhsin ba muhsin shine wanda ya jara ya tara al-ihsan ila al-khaliq wal ihsan ila al ya kyautata wajen alakarsa da mahalicci da kuma wajen alakarsa ga halitta sannan bayan haka ya zamanto akan tafarkin annabi ibrahim yake wanda addinin annabi ibrahim shine addinin da kowa ya masa shaida da kowa yake fata ya zamanto a kansa yake kowa yana fata ya zamanto akan eh, yana tafarkin annabi ibrahim larabawa suka ce addininsu addinin annabi ibrahim ne ƙuraishu fa mushirikan ƙuraishu su ma suna alfahari a dangana su ga annabi ibrahim cewa suke ibadar da suke ta annabi ibrahim ce alfaharinsu ka ka'aba annabi ibrahim ne ya gina ta in suka yi aikin hajji su ce alfaharinsu ai annabi ibrahim shi ya fara aikin hajji yahudu su ma alfaharinsu annabi ibrahim nasara alfaharin annabi ibrahim shi yasa ma Allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya annabi ibrahim ba yahude bane ba ba nasare bane walakin kana hanifan muslima sai dai hanifi ne wato mai karkata ga barin shirka a tafarkin tauhidi musliman musulmi to Allah ta'ala ya tsarkake annabi ibrahim kuma ya ce addininsa shine ya fi kowanne to a cikin waɗannan masu yin burace-burace wanne ne akan addinin annabi ibrahim a cikinsu gabaki ɗaya musulmi saboda Allah ta'ala ya ce inna aulan nasi bi ibrahim lalladina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladina amanu mutane waɗanda suka fi kowa cancantar annabi ibrahim su ne waɗanda suka bi shi da wannan annabin sallallahu alaihi wasallam walladina amanu da kuma mu'minai wallahu waliyul mu'minin Allah shine majibincin mumine saboda haka shaida ce da Allah ta'ala ya ma annabi Muhammad da al'ummarsa cewa su akan tafarkin annabi Ibrahim suke sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa sannan muka yi wahayi a gare ka kan ka bi tafarkin ka bi addinin annabi ibrahim mai karkata ga barin shirka mai tsaye da kansa akan tauhidi sannan Allah ta'ala ya ce wattakhadha hadallahu Ibrahim halila Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin badadi ya rike shi a badadinsa al khalil shine wanda aka nuna masa keɓantacciyar soyayyar da ba a nuna ma kowa in ba shi ba shine al khalil alkhalil an ce an ɗauko ta daga alhulla wato daga wato nitsewa da barbazuwa ai ta hallalat mahabbatuhu fil qalb soyayyarsa ta shiga ta nitse a cikin zuciya ta yaɗu a ko'ina to ma'anar khalil shine wanda yake gabaki ɗaya zuciyar ta mamaye soyayyarsa ta mamaye ta to Allah ya rike annabi Ibrahim halil ɗinsa badaɗinsa wato keɓantacciyar soyayya shi yasa alhulla ta fi mahabba alhalil ya fi alhabib me yasa na farko annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma susu biyu ne dama halil wanda suka samu wannan daraja ta hulla susu biyu ne annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila daga hadisin jundub bin abdullahi bajali da abdullahi bin amru bin al-as da abdullahi bin mas'ud hadisi ne mashhur inna allaha attakhadhani khalilan kama attakhadha ibrahima khalila allah ya rike ni badadi khalil kama yadda ya dauki annabi ibrahim khalil to khalil ya fi habib domin me domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni abra'u ilallah min an yakuna ni khalilan fil ard ina kubuta ina barranta daga Allah a ce ina da halil min ahli duniya daga cikin wanda suke a rayuwar duniya ina kubuta daga Allah ya zamanto na dauki wani ya zamanto ba dadi na law kuntu muttakhidan khalila da zan riki wani ya zamanto ba dadi na lattakhaftu ababakrin khalila da na dauki annabi sayyidina abubakar ya zamanto khalil walakin uhuwatal islam yan uwantaka musulunci ce annabi sallallahu alaihi yana zaune cikin sahabbai sai ya ce inna Allah tara abdan bayna hadhihi duniya wa bayna ma indahu faktara ma inda Allah yace Allah ya ba ma bawa zabi tsakanin wannan rayuwa ta duniya da kuma abin da yake wajen Allah sai ya zaba abin da yake wajen Allah sai sayyidina Abubakar ya fashe da kuka kukan nasa har ya damu sahabbai wanda ya ruwaito su hadisin yake cewa suka ce me ya samu wannan dattijan ne kawai don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ba mu bawa zaɓi sai kawai ya kama kuka ashe shi sayyidina Abubakar ya fahimci cewa bawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ajalinsa ya kusa to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jin wannan shine ya wannan bayani ya fahimci wannan ya bayyana matsayin sayyidina Abubakar cikin dukkan sahabbai ba wanda ya samu wannan fahimtar sai shi sai ce na kubuta daga wajen Allah a ce na riƙi wani ya zamanto khalil ina badaɗina da zan riƙi wani ya zamanto badaɗina a wannan rayuwa ta duniya da na ɗauki abubakar amma yan uwantakan musulunci ce wanda ya fi kowa kyautata min a dukiyarsa da kansa shine abubakar to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai ɗauki kowa ya zama khalil ɗinsa ba ko amma da aka tambaye shi man ahabbun nasi ilaik wa ka fi so a cikin mutane sai ya ce aisha sai aka ce wa minar rijal ya ce abuha mahaifinta kaga ya tabbatar da mahabba ko ba haka ba yana da habib kenan Ke sa ake ce ma aisha radiyallahu anha habibatu habibillahi azza wajal habibatu habibillahi sallallahu alaihi wasallam masoyiyar masoyin Allah habiba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dangana soyayya gare ta yace zai riki habib amma yace ba zai dauki khalil ba saboda haka wanne khalil kuma Allah ya ce wallahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin wallahu yuhibbu as-sabirin wallahu yuhibbu al-mutawakkilin wa aqsitu inna Allah yuhibbu al-muqsitin duk wannan ya tabbatar da mahabba gare su ko amma ya tabbatar musu da hulla a cikin hulla ba wanda ya tabbatar ma da hulla sai Ibrahim da muhammad alaihi masalatu wassalam saboda haka alhulla ita ce matsayi da ya fi kowanne a cikin matsayin da allah yake ba ma bayansa wanda ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sai annabi ibrahim alaihi masalatu wassalam allah ya bayyana wannan allah ya rike annabi ibrahim khalil malamai sun yi kokarin su bayyana yaya Allah ya rike annabi Ibrahim Khalil ta wace hanya ce yawanci duk labaru ne wanda suke na Isra'iliyat amma Allah ta'ala ya bayyana cewa annabi Ibrahim ya ci jarabawar da Allah ya masa yace wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa a kala in ni ja'iluka lin-nasi imama yayin da Allah ya jarabci annabi ibrahim da waɗansu kalmomi da waɗansu farillai sai ya cika su sai Allah ya ce masa zan sanya ka jagora ga mutane jagora wajen tsoron Allah jagora ga mutanen kirki kuma Allah ta'ala ya ce wa ibrahim waffa da ibrahim wanda ya cika wato wajiban da Allah ya dora masa ya cika dukkan abubuwan da Allah ya yi masa Allah ta'ala ya ɗauke shi alhali ya ɗauke shi ba daɗi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika dukkan wajiban da Allah ta'ala ya masa hatta a wajen da ake tsammanin mutum zai kauce da dukkan imanin mutum zai iya kaucewa in ya ga wato abubuwan gwanin ban mamaki Allah ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kauce ba yace ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kauce ba bai kuma wuce iyakar da aka ce masa ba hakika ya ga ayoyi na da ubangijinsu wanda suka fi kowaɗanne girma a cikin wannan mukamin allah ya tabbatar da wato tabbatar zuciyarsa tabbatar zuciyarsa a cikin ilimi da ladabi ga allah tabaraka wa ta'ala saboda haka allah ya bashi shi ma wannan matsayi tare da kuma sauran baye-baye wanda allah ta'ala ya bashi wanda daga cikinsu shine cewa ya ce ana sahibu liwa ilhamd adama hata duna adama faman dunahu min al’ambiya anbiya ni ne wanda za a bani tutar godiya tutar yabo ranar alkiyama daga annaba adam da wanda yake koma bayansa daga cikin annabawa duk suna karkashin wannan tuta salawatullahi wa salamuhu alaihi to sannan Allah ta'ala ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa na Allah ne shi shi kadai shine ma'anar taqdimin lillahi ɗin. maimakon a ce ma fi samawati wal ardi lillah abin da ke cikin kasa da abin da ke cikin sama na Allah ne zaka iya cewa da kuma na wani to amma aka ce lillahi aka kaddamar da al ma'mul yana ifadatul hasr yana nufin kan cewa abin da ke cikin sammai da ƙasa abin da ke cikin sammai da abin ke cikin kasa na Allah ne shi shi kadai wato ma'ana ba shi da abokin tarayya wajen mulki da wajen halitta da wajen tasarrufi shine kadai yake tasarrufi a cikin wannan wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita Allah ta'ala makewayi ne na ilimi ga komai da komai komai babu abin da yake fita daga cikin ilimin Allah fa'idar ambaton wannan shine kada ka dauka kan cewa dan Allah ya ce ya dauki Annabi Ibrahim ya zamanto badadin sa ya zamanto kan cewa Allah yana da bukata ne dan ka san al-Khalil wanda zaka dauke shi ne soyayya kebantatta wanda zaka zamanto keɓantaccen abokinka idan ka zamanto kan cewa abu ya dame ka shi za ka je ka samu in kuka za ka yi shi za ka je ka yi kuka in farin ciki ne shi za ka soma nema ya taya ka farin ciki in bakin ciki ne da shi za ka soma kokawa ku yi bakin ciki tare saboda ka san da kai da shi ba bambanci to dan ya nuna maka kan cewa to shine Allah hullarsa ba irin wannan bace laisa ka mithlihi shai ba abin da ya kama da shi ya dauki annabi Ibrahim ba dadi ba dan yana da bukata ba ba don yana da bukatar wani ba a cikin duniyan nan abin da ke sama da ƙasa din nasa ne saboda haka ba zai bukace shi ba kuma da ya ɗauki ibrahim khalil ba ya yi ba ne don annabi ibrahim shi ya tilasta shi ba tilasta shi ba kyauta ce kawai daga gare shi saboda duk abin da ke cikin sama da ƙasa din nasa ne ba wanda zai tilasta shi ya haka kyauta ce kawai daga allah jalla wa'ala domin komai mallakarsa ne na'am na'am al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin wato badadai a wannan rana masu hulla wanda suke da keɓantacciyar soyayya a wannan rana wato makiya illal muttaqin sai masu tsoron Allah ai hulla hulla Allah ta an ke an hana ma annabi Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace ba zai dauki wani ya zama khalil ba amma wannan bai hana kai ya zama kana da khalil ba eh? kai ka samu khalil tunda Allah bai dauke ka khalil ba shi Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya dauke shi khalil to ba wanda zai ba mu wannan matsayin wannan hulla din wannan soyayyar ta Allah ce kawai amma kai zaka iya samun shi yasa ma haga ake kiran matar mutum ana kiranta halila ana kiranta halila khalila wato badadi wadda take ka ba take keɓantacce soyayya ana ce kuma ta kuma halila halila da wadda take halattacciya halal malak ɗinka amma shine to Allah yake cewa wanda suke da wannan soyayyar a rayuwar duniya suke da keɓantacciyar soyayya tsakaninsu rana alkiyama za su zamanto makiyan juna illal muttaqin sai masu tsoron Allah wato ma'ana dukkan soyayyar da aka yi anan duniya in ba wadda aka gina ta a bisa tsoron Allah ba to rana alkiyama adawa za ta zama amma ta muminai da yake an gina ta ne bisa kawa to rana alkiyama sai ta zamanto za su tashi suna al'akhilla ɗinsu suna zaman suna nan a matsayin wato badaɗai wato alhulla ana tabbatar da ita tsakanin mumine ga junansu amma tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mumine babu ita tunda wannan nassi ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana barranta daga Allah kan yayi wannan wannan matsayi ne da ya keɓance shi ga Allah jalla ala kuma wannan ba yana nufin kan cewa muminai idan sun ɗauki halil tsakaninsu da juna zai zamanto kuma kan cewar wato kamar imaninsu ya ragu ba hmm? kamar imanin ba za su taɓa kaiwa wannan matsayin ba ne game da alakarsu da Allah ba za su taɓa kaiwa wannan matsayin ba kuma hulla ɗin da suke yi tsakaninsu da juna wato soyayya ce ta ɗabi'a to shine aka ce su mai da ita soyayya ta addini su yi ta bisa tsoron Allah in za ka so ka so dan Allah in za ka ƙi ka ƙi dan Allah shi yasa aka ce duk wanda ya zamanto cewar yana so dan Allah kawai yana ƙi dan Allah kawai to ya samu awthaqu ural iman wato daga cikin igiyoyin imani wanda suka fi kowace aminci shine wannan matsayin yayin da za mu wanto kana soyayya don Allah kana kiyayya don Allah na'am ya dangana hulla ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ausani khalili eh mana ko kai ne zaka ci annabi sallallahu alaihi wasallam khalilinka ne amma shi ya faɗa shi a janibinsa ya kamata mu fahimta wato a janibin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ba zai yi hulla da kowa ba sai da Allah amma mu a janibinmu mu a janibinmu za mu so shi irin wannan soyayyar ta halil haka kuma ma ya kamata wajibi ne ma mu haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in dayan ku ba zai yi imani ba har sai na fi soyuwa a gare shi bisa ɗansa da mahaifinsa da mutane baki ɗaya to wannan yake wannan shine matsayin hulla din wannan shine shi yasa za ka ga din Abu Huraira yana faɗa eh, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam haka zalika ana an ruwaito irin wannan ma daga Abu Dhar al-Ghifari shi ma yakan faɗi wannan wannan babu babu aibi a cikin wannan don babu don babu wanda daga cikin sahabbai da ya musu inkari duk da yake suna faɗa ne bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suke riwayar hadith ga tabi'ai amma wannan bai nuna kan cewar wato abin munkari bane don babu wanda daga cikin sahabbai wanda ya musu inkari kuma abin da yake daga cikin nusus abin da yake inkarin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya dauki wani ya zamanto halilinsa. ba yana in abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam halilinsa ne wannan ba yana nufin kuma shi abu huraira khalilin annabi sallallahu alaihi wasallam bane tunda shi ba zai dauki kowa ya zama khalil ba kamar yadda ya ce a cikin wannan hadisin na sayyidina abubakar na'am يستخفونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما Allah ta'ala ya ce wa yastaftunak suna yi maka fatawa alfatwa shine neman sanin abin da yake iliminsa ya buya wato ba abin da yake a bayyane ba a cewa fatawa amma abin da yake ya buya yana da kuma rintsi idan ka nemi bayaninsa shine za a ce kana neman fatawa Allah ya ce to sahabbai sun nemi fatawarka ya rasulallah ulillahu yuftikum ce ne musu Allah yana yi muku fatawa wato Allah yana yi muku bayani sahabbai sun ji daɗi al'umma zan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ji daɗi ya zama to me mana fatawa shine Allah jalla wa ala Allah shine mai yin fatawa shi yasa ake ce ma malamai masu fatawa muwaqqi'ina an rabbil alamin ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya ji kansa ya rubuta littafi ya kira shi i'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin sanar da masu yi matauƙi'i a maimakon Allah masu sa hannu maimakon Allah domin wanda yake fatawa akan hukuncin Allah yana cewa wannan shine hukuncin Allah wato a maimakon Allah yake fatawar shi yasa aka ce su ji tsoron Allah shi yasa aka yi musu littafi da zai sanar da su asrarus shari'a hmm. asrarus shari'a shine littafin da nake cewa na san kuma insha Allah Darus Salam suna kokarin fassara shi littafin da idan an fassara shi zai taimaki ɗaliban ilimi wanda ba su iya larabci ba sosai wajen sanin wato maqasidus shari'a manufar shari'a da sirrin da ke cikin da hikimomi da ke ciki na hukunce hukuncen shari'a Allah ta'ala ya ce yufti kun fi hinna, Allah ya nemi ku fatawa a kan sha'anin mata wato suna yi maka fatawa fin nisa'i kan sha'anin mata Ka ce Allah ya nemi ku fatawa a kan sha'aninsu wato abinda za a bayyana muku na hukunce hukunce bayan wannan ayar har zuwa karshen surar shi shine zai muku bayani kan hukunce hukunce domin kan mutuna surar ta buɗe ne da hukunce hukuncen mata da hukunce hukuncen aure da hukunce-hukuncen marayu mata da sauran marayu waɗanda suke ba mata ba da yadda zaman auratayya yake da kuma wato yadda aka iya waɗanda matan da za a iya aura da matan da ba za a iya aura ba da kuma idan halin rigima ya ɓarke tsakanin miji da mata yadda har za a turo alhakamai ne da matsayin maza a cikin rayuwar aure duk wannan bayanin a farkon surar haka ya fara to me ma'ana kuma a ce kuma suna muku za suna wata fatawar bayan ga hukunce hukunce sun gabata ce to amma a'a wannan Allah ta'ala ya ambata ne saboda abin da ya faru ne saboda duk da haka akwai wadansu abubuwa da suka shiga habai duhu game da yadda suke mu'amala game da waɗansu abubuwan bayaninsu a cikin waccan farkon ayar farkon surar bai zo a bayyana ba akwai sauran abubuwa wanda suke har yanzu ba su riga sun gama bayani sun gama fahimta ba yaya idan aka ce rigimar ta barke tsakanin maza wato idan rigima ce a cikin rayuwar aure tsakanin miji da mata idan daga wajen ta ne an bayyana idan kuma ya zamanto daga wajen mijin nefa shi ne ya zamanto ya yi tumbe ne ya zamanto ya zo ya yi aka rasa kansa aka rasa gindinsa yaya za'a in kuma har ya kai ya zuwa ga za a rubufa duk waɗannan hukunce hukunce suna gudana a cikin zukatansu to shi ne suka zo suna fatawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce to ga fatawa ta zo Allah ya nemi ku fatawa wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i allati fi fi fi fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustata'fina min al wildan abinda kuma wa ma yutla alaikum fil kitab abinda ma ake karanta muku a cikin alqur'ani alkitab anan shine alqur'ani shi ma yana muku fatawa menene abinda aka karanta muku a cikin alqur'ani wa ma yutla fil wa ma yutla alaikum fil kitab abinda aka karanta muku a cikin alqur'ani fil wa ma yutla alaikum fil kitab fi yataman nisa abinda aka riga aka karanta muku a cikin hukuncin marayu waɗanda suke mata wanda shine aka gaya muku a farkon aya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum aka ce idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba game da marayu mata waɗanda suke ƙarƙashinku wato mutum ne ya zamanto ɗan uwansa ya wato baffansa ya mutu ya bar 'ya'ya mata babu ba su da wani wanda zai kula da dukiyarsu sai shi dan babban su domin shine asibi kaga waɗannan marayu zai iya auren su ko amma kuma shine waliyin su ke rike da dukiyarsu to ya zamanto yana jin tsoron cewa idan ya ce zai aure su saboda yana kwaɗayin cewa suna da dukiya kaga sai ya ga kan cewa in ya aure su yana hararar wannan dukiyar zai zamanto dukiyar tana ƙarƙashinsa in ko wani ne ya aure su in suka yi aure za a ce to ya ba su dukiyarsu sun tafi gidan wani sun ci haƙƙin kula da dukiyarsu ko to amma kuma tun da shi ne waliyi in aka zo shi ne za a zo neman auren wajensa dama akwai wannan surar yayin da ya zama tokan cewa mai aure shi ne mai bayar da auren an fahimci wannan mai aure shi ne mai bayar da auren shi ne zai bayar kuma ya ce ya ba kansa za a iya yin wannan mutum ne shi ne zai nemi auren kuma shi ne zai bayar an fahimci irin wannan surar shi ne kamar dan ammi dan babba wadda kuke yan mazazar da ita ko wadda kuke abokan gaba abokan wasa da ita a ce a <laughs> wani ce yan mazazar dan eh, mace da dan namiji ko wato dan kani da dan wa su ne yan mazazar aiki. kaga yar wato ƴarsa wadda kake wadda kake wadda za ta zamanto ce wadda za ta zamanto yarka ce saboda ƴar wato wanda kuke ƴan mazazar da shi kaga kai kamar baffanta ne amma ya halatta ka aure ta tunda ba ba ku fito ciki ɗaya da mahaifinta ba ba ku fito ciki ɗaya da mahaifinta ba ko mahaifiyarta za ka iya aurenta to kuma kai ne waliyinta saboda ba ta da wani makusanci nata ya zama to kai ne akarabu asib kai ne cikin asibe kai ne kafa kusanci da ita aka danka dukiyar a hannunka saura kaga idan aka zo aure inda wani ne zai aure ta kai za a zo a nemi auren wajenka to sai ya zama to kai kuma kana kwaɗayi cewa a kai kake so ka aure ta musamman kaga cewa tana da kuɗi an ban mata gado idan aka ce tun da lokacin da kake kula da ita ka Allah ya ba da izinin ku haɗa dukiyar marayu dare da dukiyar ku amma ku rinka ci bil ma'ruf kada ku ci dukiyar don ku cinye in za ku yi cefane ba sai kun ce to a ɗauko daga cikin ka san wannan marayan a ɗauko daga cikin ka sona a hada ai cefane ba kawai ai cefane da dukiyar ka da dukiyar su zaman to Allah ya ce wa in tu khalituhum fa ikhwanukum in kuka cuɗanya da su a cikin dukiyoyin ku to ai ƴan uwanku ne walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya so da sai ya tsananta muku ya ce dai lalle ku bi diddigi wajen lissafin dukiya amma yayin da ya zamanto marayu suna karkashin ka suna da dukiya ka hada tare da dukiyarka ya zamanto kan cewa ana cin ana cin abinci tare daga ciki bil ma'ruf da abin da yake sananne wajen shari'a wannan babu laifi to kana ganin in ka ce wani ya zo neman aurenta in ka aurar da ita kaga za a ce to dole fa yanzu ta ci eh, tunda ce da ita yana kan mijinta yayin da mace ta yi aure ta zamanto rashida saboda haka ta cancanci a bata dukiyarta kai kuma kai kan cewa to yanzu kaga kenan sai naje na bibiyi dukiya wanda ake kasuwanci naje kasuwa wanda yake cikin banki naje nan da zan ciro shi kai kan cewa wannan da wahala to maimakon haka kai aure ta mana kawai to amma kuma saboda tsoron Allah sai ka ji tsoron kan cewa to tunda kuma ni ne mai bayarwa kuma ni ne mai nema watakila ba zan bata sadakin da ya cancance ta ba sai in dan bata dan sadaki dan dai a ce dai an yi aure din to Allah ya ce in wa in khiftum Allah tuqsitu ya kuma abota addini in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba wajen ba su sadaki to fankihu ma tsaba na minan nisa ku ki hala waɗannan matan ku auri waɗansu matan daban wanda suka daɗaɗa da gare ku daga cikin mata mathna wa thulatha wa ruba ba ma ɗaya ba biyu ko uku ko hudu to amma duk da haka akwai wani hali kuma wanda yake su ba su harare shi ba wanda ba su fahimci bayanin daga cikin wancan ayar ba shine wannan ayar Allah ta'ala ya atafi yake cewa wa ma alaikum fil kitabi fi yataman nisa abinda kuma aka yi muku bayanin sa abinda kuma ake karanta muku na littafi akan hukuncin marayu mata shi ma yana muku fatawa shine in kuka fahimci wannan ayar ta farkon suratun nisa in kuka yi zurfin fahimta a ciki za ku fahimci kan cewar ita ma bayanin hukunci ya zo na wata sura wanda yake shige muku duhu shine kuna da maraya marainiya ku tana da dukiya amma kuma mummuna ce ba a kwaɗayin aurenta saboda aka ba ku buƙatar ku aure ta kuma a waɗanda suke so su aure ta ba ta da masoya manema da yawa wanda za su zo suna neman ta ta samu wanda yake so ya aure ta saboda aka maimakon ku ya zamanto kuna kwaɗayi akan maslaha ta nan da nan ku sauri ku cafe ku kama shi an kam a ce a ɗaura aure saboda ba bar ba wadda ake so bace ba ta da ba ta da kyau maimakon ku rike shi kankan sai ya zamanto kan cewa kuna cewa a ah, to ayin kuma muka haka sai ku rinka kyashin cewa to ayin muka aurar da ita zaman zamanto kuma dukiyar dole za a neme mu sai mun fitar da dukiyar mun bata kuɗinta kaga kenan dan abin da muka samu na rufin asiri muke rufa ma junan mu asiri ya riga ya rabu da mu wannan sai ya sa ku rike ta ku ce a'a wannan bai dace ba a bari dai sai wani ya fito wannan kaza ne wannan kaza ne har ta girma ta zamanto kwantai ta rasa wanda zai aure ta ku cuce ta to shine sai Allah ta'ala ya faɗi shi ma wannan hukuncin za ku fahimce shi a cikin littafi shine Allah ta'ala ya ce fiye ta man nisa illati la tu'tuna hunna ma kutiba lahunna waɗannan marayu mata wanda ba kwa ba su abin da yake farilla gare su abin da yake farilla gare su shine ba kwa ba su gadon su yayin da ya zama kan cewar za su auri wani wanda yake ba ku ba sai ku hana su auren don ku hana su gadon su ko kuma ma da hunna sadakin da ya dace da su shine ku aure su amma sai ku hana su sadakin da ya dace da su wa na an hunna kuma kuna kwaɗayin aurensu. to a cikin wannan akwai bayanin balaga Alƙur'ani domin tarrabu tana ta'adda da harafi iri biyu wa na. fi an hohunna kuna kwaɗayin ku aure su saboda haka la tu'tuna hunna ma kutiba lahunna ba kuwa ba su sadakin da yake farillarsu da ya dace da su alhali kuna so ku aure su sai ku hana su sadakin da ya dace da su kuna so ku aure su ko kuma watar gabuna an tanke hohunna kuna kwaɗayin kada ku aure su ba kuwa so ku aure su sai ku hana su ma kutiba lahunna farilla su shine ku hana su gadan su gashi kuma kuna kin ku aure su saboda su munana ne kuma ku hana su auren waɗansu to Allah ta'ala ya muku fatawa akan wannan shi sai wa targabuna an tankihuhunna wal mustad'afina min al wildan kuma abinda Allah ta'ala ya muku aka karanta aywa ma yutla alaikum fil mustad'afina min al wildan wa ma yutla alaikum fil kitabi fil mustad'afina min al wildan matsufi ne akan wannan abin da aka karanta muku a cikin littafi akan raunana daga cikin yara shine wa'atul <coughs> yatama amwalahum ku ba ma marayu dukiyoyinsu shi ma wannan fatuwar Allah ta riga ta gabata a gare ku a cikin wannan wal mustaqafina min al wildan wa an taqumu lil yatama bil qist kuma da abinda Allah kuma Allah ta'ala yana umartar ku ai qulillahu yuftikum fihinna wa anta qumu lil yatama eh, bil qisti kuma Allah ya nemi muku umarnin ku tsaya da adalci akan marayu wato ku yi adalci wajen marayu domin mu'amala da maraya tana da sifa guda uku sifar farko shine sifar ya zamanto ku yi zalunci ku cinye dukiyarsu Allah ya bayyana hukuncin wannan a farkon surar Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira masu cin dukiyar marayu bisa zalunci suna cin wutar jahannama ne a cikin cikin a cikin cikin a cikin cikin su kuma da sannu za su shiga cikin wutar jahannama hali na biyu shine halin adalci wanda wannan aya ta faɗa wa an taqumu lil yatama bil qist ku tsaya da gaske akan sha'anin marayu bil da adalci shine ku ba su haƙƙinsu yayin da suka kuka tabbatar za su kula da dukiyarsu wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha ku jarrabci marayu har sai sun kai lokacin da za su iya yin aure fa in anastum minhum rushdan idan kuka nutsu akan cewa sun kintsu suna da cikakken hankali ba za su barnatar da dukiyarsu ba to sai ku ba su dukiyarsu wannan shine adalci alqiyam a nan wajen wato an kamanta tsayuwa a tsaye wato tsayuwa akan dukiyar maraya da tsayuwa a tsaye kasan wanda aka ce ya tsaya ko mutum ne aka ce a wajen aiki ai wane yana nan tsaye mm, kamar yadda za a ce principal yana nan tsaye a kofa kasan duk dan makaranta ya shiga taitayin san aka ce principal yana nan a tsaye a kofa in aka ce mutum ya tsaya akan abu wato ya himmatu ya ba da dukkan wato lurarsa da wannan abin to haka Allah yake so ku yi dangane da dukiyar maraya ku tsaya kyam akan kyautata dukiyar da maslahata wannan shine hali na biyu hali na uku shine inda Allah ta'ala ya ce wa in wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah kana bihi alima abinda duk kuka aikata na alkhairi to Allah masani ne gare shi shine yayi ishara ga ihsani wato bayan kawai ma kun tsaya da adalcin to ku kyautata ma marayu ku yi musu ihsani to duk abinda kuka yi na ihsani ga marayu to Allah madaukakin sarki masani ne da wannan wato a cikin wannan ayar akwai kwaɗaitarwa kan a kyautata ma marayu wato a cikin mu'amalar idan dai eh, eh, eh, idan ba ku yi ta uku ba to kada ku gagara akan ta yin ta biyu in ba ku yi ta farko wato ta uku ba kada ku gagara akan ta yin ta biyu ita ce tsayawa da adalci amma ta uku wannan wutar na mace. haƙƙin maraya yana da nauyi to Allah maɗaukakin sarki nan ya bayyana ya haɗa haƙƙin maraya da haƙƙin wato raunana daga cikin yara raunana daga cikin yara shine dukkan yaron da yake da dukiya ko da ba maraya ba ne in hannun mahaifinsa take shi ma allah maɗaukakin sarki ya yi wasicci a kan kula da dukiyarsa yaro wanda yake mai rauni almustad'af mai rauni wannan ya haɗa yaro da wanda yake mai wato hankali wanda yake koma baya safihi wanda yake wato abin nan bucen haka wanda yake da abin nan dan wauta haka da rashin da rashin dabara da rashin wayo an san dai irin waɗannan yara wanda za ka gansu wanda bai san ciwon kansa ba gaula yawwa shine ku kalmar gaula wanda yanzu idan idan da zaka bashi inda zaka bashi naira dubu inda zaka bashi naira dubu kan cewa ka je ka sayo wani abu wanda zaka amfani da shi maimakon ya je ya sayo takalmi ko ya je ya sayo yadi ya kai dinki sai je ya sayo alawa ya rarraba ma yara to Allah ya ce a kula da haƙƙinsu to aka haɗa mata tare da su domin su ma na ne saboda jami'in sifar rauni don game da mazajensu su ma suna da wannan sifa ta rauni da zai kamata a tsaya a kan kula da haƙƙinsu da adalci kamar yadda sauran hukunce-hukuncen da suka biyo bayan wannan ayar za su kawo bit tafsir shine wa ma yutla alaikum fil kitabi din abinda za a zo a bayyana a cikin littafin Allah na waɗannan hukunce-hukunce su ne fatuwar da Allah ta'ala yake yi wanda kuma da har wanda ya hada har abin da zai zo a ƙarshen aya aya ta ƙarshe ta wannan surar ka qulillahu yuftikum fil kalala duk bayani ne duk wannan fatawa ce da Allah ta'ala yake yi akan hukunce hukuncen rayuwar iyali wanda ya nuna muhimmancin wannan domin yayin da muhimmancin rayuwar iyali a musulunci da muhimmancin kula da masu haƙƙi wannan shine zai sa ya zamanto kan cewa a racin al'ummar musulmi ba ka bukatar ka ce sai ka bude gidajen marayu mm, domin marayu su taso a cikin gida muna gani da yadda yara da suke cikin irin gidan tsintattun yara din nan suke kasancewa har su girma suna da wani jin cewar kyamarsu ake yi suna jin akwai wani abu da suka rasa na wannan soyayyar da wannan hanana da wannan tausayin yayin da za su ga a makaranta su ga uba ya zo ɗaukan yaro ya zo ɗaukan 'ya'yansa su ga an yi gudu uba ya cafe yaro ɗin nan su ba su da wannan sai ga sun tsaya suna wani irin kallo kamar kai kuka to amma shi yasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni da wanda ya ɗauki maraya sawa'un nasa wato nasa na jiki dan uwansa ko wanda yake manisancinsa wanda bai lizimce shi bai je dauko shi ya rene shi kamar haka muke a cikin aljanna saboda shi ma idan ya taso yayin da aka yi gudu aka taho yaran yaran mai gidan suka yi gudu suka taho ba ba ba ba shi ba in ya taho shi ma da shi za a haɗa wani uba ne wani mai kula da maraya ne idan yara suka taho ga baki ɗaya zai ce yan na ciki kawai zai kama ya rungume ya ce wane wane shi ko ne ce kai koma ai ka san wannan sai fir'auna in ba fir'auna ne kawai zai yi wannan to yayin da yaro ya taso a cikin gida maraya ya taso a cikin irin wannan to shine sai yi maganin sai a cike masa wannan abin da ya rasa na hananar uba hmm? kuma shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shafa kan maraya yake sadaka saboda shi ma ya ji cewa an yi ɗa da shi yana da wannan abin ba za ka taɓa sani ba sai wanda yake ya shiga cikin irin wannan halin shine zai san zafin wannan rashin to musulunci shine ya yi wasiya ta musamman ga irin waɗannan masu rauni a cikin al'umma kuma ya kamata mu mai da hankali akan su duk da yake yanzu abin da zai biyo baya wannan duk ya gabata a cikin farkon sura abin da ya danganci maraya duk ya gabata a farkon sura wanda muka karanta azumin bara amma yanzu abin da zai biyo baya kuma shine na wato a yan uwan mu mata iyayen mu mata wanda yake su ma ana su suna da kama da marayu saboda jami'in sifar rauni raunana ne da ake take haƙƙinsu da ake take haƙƙinsu shi ya sa waɗansu makiya Allah suke shiga burtu suke cewa su ne masu ƙwato haƙƙin mata bayan kuma in sun ƙwato haƙƙin ga shaidan za su kai shaidan ko yaushe zai ba mace haƙƙinta shaidan ko yaushe zai ba mai haƙƙi haƙƙinsa sai dai ya ƙara masa zalunci ya ƙara batar da shi to amma me yasa saboda wannan sifar ta rauni din wanda ba su ne suka gano ba tuna Allah ya riga ya bayyana wannan tun Allah ya riga ya gano wannan tun Allah ya riga ya bayyana mana wannan shi yasa kaga koyaushe ake faɗan almustafafin ake ambatan su to don haka sai mu kula da waɗannan hukunce hukunce wanda za su zo domin mu kiyaye iyakokin Allah jalla wa ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا كببته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلها وأتممها علينا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وول اللهم أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا واكفنا شر شرارنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين